Thank you.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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن التقوى خير زاد ليوم المعاد ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أصول هذا الدين ومقرراته المسؤولية والمسؤولية هو كون الفرد مكلفا بأن يقوم ببعض الأشياء وبأن يقدم حسابا لغيره فهي هالة يكون فيها الإنسان صالحا للمؤاخذة على أعماله وملزما بتتبعاتها المختلفة قررها القرآن الكريم فقال جل عز من قائل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ومعنى سدى أي مهلا لا يكلف ولا يجازى والمسؤولية هي المقصود من الخلق قال جل وعلا وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت فكل إنسان ألزمه ربه طائره في عنقه ويوم القيامة يخرج له كتابا يلقاه منشورا ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وإذا رأى الإنسان هذا الكتاب يندهش ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا فمن أجل ذلك بعث الله الرسل ليذكر الناس ليذكر الناس بهذه المسؤولية أمام الله عز وجل والإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة يكذب بهذه المسؤولية ويريد أن يفجر أمامه فالمسلم بخلاف ذلك فإنه أخبر بأنه راع وأنه مسؤول عن رعيته فهذه المسؤولية لا تنفك عنها لا تنفك عنها لا تنفك لا تنفك عن تحملها لا ينفق أي إنسان عن تحملها كبيرا كان أو صغيرا إلا ما كان من الصغير فإنه مرفوع عنه, مرفوع عنه القلم فيما يتعلق بالواجبات لكنه مجازى بما يعمله من الأعمال الحسن من الحسنات ولا يتحمل الإنسان عبء إنسان آخر هذا ظن الذين كفروا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بخاملين بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وقال تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما ولا نسأل عما تعملون ونحن قد بين لنا نصوص قد بينت لنا نصوص الوحي أسباب ضعف القيام بالمسؤولية وهي التي وهي التي تقود الإنسان وهذا الضعف هو الذي يقود الإنسان إلى الخسران المدين فمن أعظم, فمن أعظم تلكم الأسباب عدم الاعتراف بالمسؤولية ومنها نسيان يوم الحساب نسيان يوم الحساب ومنها غياب الأمانة ومنها ضعف الهاجس الديني والخلقي ومنها المادية والسعي وراء الدنيا ومنها ضعف نظام العقوبة والجزاء في الحياة فيما آه، في الحياة الدنيا وفي مجتمعات آه، وفي مجتمعات البشر فتذكروا آه، فتذكروا عباد الله أنكم تحملتم الأمانة وهذه الأمانة هي أمانة المحاسبة وخاصة الآن نواجه معاشر, الم... معاشر أهل هذا البلد الترشح لمناصب قيادة البلد فكل واحد منا منوط بمسؤولية بعمل من الأعمال وسوف يسأل عنها أمام الله عز وجل فتذكروا وقوفكم بين يدي الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح أعاننا الله وإياكم على تحمل المسؤولية وجعلنا وإياكم من المفلحين ولا يجعل ونعوذ بالله تعالى أن نكون من الخاسرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوسطى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى نعوذ بالله تعالى من النار ونسأله فصيح جناته ‘yan مسلمين musulmi الله جل وعلا Allah jalla wa'ala mai ruko إجياء الدين المسلمين mu rinka kiwon Allah jalla wa'ala a bayyana da kuma a ɓoye mu tuba ya zuwa gare shi mu dawwama cikin tuba domin mu haɗu da shi alhali mun tuba daga dukkan zunubanmu ‘yan uwa musulmi daga cikin abubuwan da wannan addini namu miƙaƙe ya zo da shi wanda yana daga cikin muhimman ƙa'idodinsa shine mas'uliya ma'anar mas'uliya shine mutum sanin shine kowane mutum sanin cewa kowane mutum mukallafi ne an ɗora masa aiwatar da waɗansu ayyuka kuma za a yi masa hisabi akan waɗannan ayyukan wannan shine mas'uliya jin cewa akwai nauyi da Allah da aka dora maka kuma wannan nauyin da aka tsora maka za a yi maka tambaya a kansa wannan shine maksudin halittar mu baki ɗayan Allah ta'ala ya ce ya halicci sama da ƙasa da gaskiya kuma domin kowane rai a yi masa sakamako da abin da ya aikata kowane rai a yi masa sakayya da abin da ya tsororta don haka ba a halice mu haka sasakai ba ba za a yi mana ba za a tsora mana nauyi ba kuma ba za a yi mana hisabi ba a'a Allah ta'ala ya ce kuna tsammanin mun halicce ku da wasa ne Kuma ba za a mayar da ku zuwa gare mu ba to wannan shine maksudin halitta kowa in ya mutu yana tafiya domin a tambaye shi akan abin da yayi a wannan rayuwa nauye-nauyen da aka ɗora mana a kansu ne za a tambaye mu kuma domin haka ne allah maɗaukakin sarki ya kewaye mu da abin da zai shirya mu domin wannan hisabi domin wannan bincike da za a yi allah ya ce babu wani lafazi da za mu yi furuci da shi da ɗan adam zai yi furuci da shi illa ladaihi raqibun atid face nan gare shi akwai mala'ika wanda yake a shirye yake makiyayi a shirye yake ya rubuta abin da ya faɗa kuma ƙasar nan da muke taka ta ita ma Allah ya halicce ta domin ta nadi dukkan abin da ake aiwatarwa a cikinta kuma ranar alkiyama yau idin izin tuhaddisu akhbaraha a wannan rana za ta ba da labarinta me labarin nata man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata ko koda kwatankwacin kwayar zarra ne na alheri zai gani wanda ya aikata ko koda kwatankwacin kwayar zarra ne na sharri zai gani wannan shine labarin ƙasa. kuma ya sanya gabobin mu ma dukkan abin da muke yi suna shaida a gare mu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da ji da gani da kwakwalwa dukkanin waɗannan za a yi musu bincike za a tambayi mutum a kansu a wajen Allah kuma Allah ya ce al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun a wannan rana za mu rufe bakinsu mu sanya hannayensu su yi mana magana in ji Allah kuma kafafunsu su shaida to duk wannan Allah ya bayyana mana domin mu san irin halin da muke ciki in dai an halicce ka to an riga an gama ɗora maka nauyi ko mace ne ko kai namiji ne hatta ƙananan yara su ma za a yi musu takayya a kan kyawawan abubuwa da suka yi jidda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke musu cikin rahamarsa wato bibiya akan abubuwa waɗanda za su na laifuffuka illa wajibai wanda suka rataya da abin da ake ce masa a takliful kamar irin su zakka da kuma idan sun halakar da dukiyar wani za a biya daga cikin dukiyarsu amma kowane irin makami kake da shi kowa sai an yana da mas'uliyya. to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku makiyayi ne kuma kowannen ku za a tambaye shi akan kiwon sa. akallan abin da za kiwo sune ajiyoyin da Allah ya baka ajiya guda bakwai da Allah ya baka da jinka da ganinka da bakinka da cikinka da harshenka da kake magana da shi da kunnanka da kake ji da shi da kafafunka da kake tafiya da su da hannayenka da kake ruko da su da kuma al'aurarka da kake hayayyafa ta wannan hanyar da kuma sha'awarka take zuwa ta wannan nahiyar kowanne daga cikin waɗannan za a tambayi mutum a kansu to sannan kuma ni'imomi da Allah ya yi maka Allah maɗaukakin sarki sai ya tambaye ka su wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ana cikin tsananin zafi ya shiga wani lambu na wani mutumin Madina ya kawo masa madara da ruwa mai sanyi sai ga ya haɗu da abubakar da umar ya ce mai ya fito da ku suka ce yunwa ya rasulallah ya ce nima abin da ya fito da ni kenan suka shiga lambun wannan mutumin madina ya kawo musu madara mai sanyi da ruwa mai sanyi suka sha suna gamawa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wannan yana daga cikin ni'ima sun malatus alunna yau ma'izin anin na'im sannan a wannan rana rana alkiyama wallahi sai an tambaye ku akan ni'imomi wannan kuma yana daga cikin ni'ima in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa manzon Allah salawatullahi wa salamuhu ya ce Allah yana yarda da bawa ya ci loma guda ɗaya ta abinci ya gode ma Allah a kai. Allah yana yarda da bawa ya kwankwaɗi kwankwaɗar ruwa guda ɗaya ya gode ma Allah a kan wannan to mu muna ɗaukan cewar sai ni'ima gagaruma ita ce za a yi mana bincike a kanta bal Allah ta'ala ya ce wa kullu sazirin wa kabirin mustafar dukkan kankanin abu da dukkan mai girma mustafarun rubutacce ne Tuna haka mu tanadi jawabin da za mu gaya ma Allah mu kasance muna yin muna tunawa da wannan mas'uliya abinda zai taimake mu wajen tunawa da wannan hisabi su ne abubuwa guda biyu masu wa'azi da Allah ya sanya a cikinmu alkur'ani da mutuwa alkur'ani da mutuwa karantawarmu ga alkur'ani da neman sanin tafsirinsa da kuma yin izina da mutuwa da ziyarar makabarta da zuwa wajen jana'iza domin mutum ya tuna da yadda ƙarshensa zai kasance wannan yana taimaka masa wajen tunawa da wannan nauyi da Allah ya ɗora masa da kuma hisabin da za a yi masa to a yanzu muna fuskantar gaba a cikin rayuwar al'ummanmu wadda take mai muhimmanci gabar da ake zaben 'yan takara domin shugabancin al'amuran wannan ƙasa tamu wanda wannan shine shimfiɗa da somun taɓi na waɗanda za su zama toshewa gabanni kuma tsarin nan ana aiwatar da shi ta hanyar zaɓar waɗansu wanda ake ce musu delegate wanda su ne za su zaɓi 'yan takara to Allah maɗaukakin sarki a cikin dukkan wani abu Allah ya san mai nufin barna ya san mai nufin gyara kowanne daga cikinmu yana da nauyi ba kawai delegate ba amma na delegate wanda su ne suke mubashara wajen zaben 'yan takara nauyinsu yana da yawa su san cewar Allah zai tutse su ya tambaye su kuma nauyi ne wanda Allah ya dora musu kuma Allah zai musu hisabi a kai nawa suka zaɓa domin suna ganin ya cancanta da jan ragamar al'amura a wannan ƙasa al'adar ƙasar nan kuma tur da wannan al'ada tare da delegate shine a rarraba musu kuɗaɗe maƙudai domin a sayi ƙwaƙwalensu da zukatansu da amanarsu da mas'uliyarsu idan da mutum yana da imani ya san mas'uliyar da zai tsaya gaban Allah Allah ya bincike shi me yasa ka zaɓi wannan da ka zaɓa ya san babu wani abu na duniyan nan da zai iya sayan wannan nauyin da Allah ya dora masa domin ranar alkiyama wanda duk ya tozarta amana da yana da cikon ƙasa an cika masa ƙasan nan ga baki ɗaya na zinari domin ya fanshi kansa akan tozarta wannan amanar da ya yi matu ƙubbila minhu kama yadda Allah ta'ala ya ce ba za a karɓa daga gare su ba wala kuma azabun ali kuma azaba mai raɗaɗi za ta tabbata a gare su abinda za a baka kai delegate abinda za a baka ba shi zai mayar da kai mai arziki ba ba shi zai yaye maka talauci har abada ba kai gayarsa in ya daɗe ya kai shekara ɗaya gayarsa kenan zai sake dawowa yana bibiyar kwararo-kwararo da gidaje-gidaje na waɗannan waɗanda suke tune aka ba da ragamin al'amuran a hannunsu yana maula ya zamanto da shi da mabaranci duk ɗaya ne ya sayar da zuciyarsa ya sayar da ‘yancinsa ya sayar da amanarsa ya tsayar da wakilcin da yake yi ma al'umma kan cewa zai yi musu nasiha kuma ya tsayar da amanar Allah kuma Allah yana nan inna rabbaka labil mirsad to mu ma dukkanmu muna da mas'uliya idan wanda muke sa'ayi kai koda da addu'a ne kan Allah ya bashi mun san bai cancanta ba muna yi ne bisa san zuciya to wallahu ya'lamul mufsida minal muslih Allah ya san mabarnaci ya san mai kawo gyara saboda haka ya kamata masu zaɓe na musulmi su zamanto sun nuna kyakkyawar alama ya kamata jagororin jam'iyyoyi su tuna amanar da suka ɗauka kuma Allah zai tutse su ya tambaye su mun ƙware wajen salo na almundahana da sauro da salo na coge da salo na tabbatar da cewa abinda zuciyar mu ran sarran mu yake so shi za a yi ko da wannan abin ya saba da maslahar al'umma ya saba da maslahar kasa ya saba da abin da al'umma muka san suna so saboda muna ganin kan cewa mu ne masu kullawa mu ne masu warwarewa to duk wanda Allah ya sa shi a wannan wajen ya sani nauyin da Allah ya dora masa ya fi nauyin sauran mutane saboda haka hisabin da ba kamar hisabin sauran mutane bane kan mu manta fa hisabin nan fa da za a yi ko tafinta babu tsakaninka da Allah kuma ba za ka iya musun komai ba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka duba damanka ba za ka ga komai ba sai ayyukanka ka duba hagunka ba za ka ga komai ba sai ayyukanka ka duba gaba gare ka ba za ka ga komai ba sai wutar jahannama a haka za a yi maka hisabi yau da za ka yi mafarki Allah ya nuna maka yadda jahannama take a haƙiƙa. da ba za ka sake jin daɗin duniya ba to amma manzon ba mu da hujja dan ba mu gani ba ko dan ba nuna mana a mafarki ba saboda Allah da manzansa sun gaya mana don haka mu ji tsoron Allah to kuma a wannan gaba muke kiran 'yan uwa musulmi mu tsananta addu'a kan Allah ya fitar mana da shugabanni gari Allah ya jibinta lamarin wannan al'umma a hannun shugabanni na gari Allah ya bamu ingantaccen ingantaccen mulki ingantaccen mulki da ingantaccen shugabanci a wannan ƙasa mu. saboda da kyautatar shugabanci al'amuranmu za su kyautata da gurɓacewar shugabanci al'amuranmu na duniyar mu da addininmu za su gurɓace sannan kuma mu yawaita addu'a ga 'yan uwanmu musulmi na jihar taraba jihar taraba wadda hedikwatar ta take kasar jalingo jiha ce ta musulmi musulmi su ne suka fi kowa yawa amma yau sama da shekara ashirin an danne su an hana musu wakilci an hana musu yanci saboda sharri na rarrabuwar kai na musulmi da kuma sharrin wato kafirai da suka ɗauka babu komai a gabansu in banda su mayar da wato musulmi dannannu kaskantattu a jihar da take su ne suka fi yawa a cikin yanzu maganan nan da muke yi ana kokarin yin an yi kokarin yin magudi akan sha'anin shugabancin akan sha'anin wanda zai fito dan takara kuma ana nan ana makirki domin a ci gaba da kaskantar da musulmin jihar taraba na kam yawaita addu'a a gare su allah ya taimake su allah ya kwato su daga kaskanci da sharrin makiyansu wanda suke tozarta su suke wulakanta su ta ya za a yi a ce jiha kamar taraba da kusan sittin cikin 100 musulmi ne amma ga baki ɗaya gwamna ba musulmi ba kwamishinoni ka cikar ba musulmi ba samanin sakatare ka kacifkab ba musulmi ba spika ba musulmi ba mataimakin ga nan waɗanda suke dukkan waɗansu masu faɗa a ji wato abin ma ko alkunya babu dama dai wanda yake ba musulmi ba zai san kara ba to amma kuma jagoro waɗansu jagorori na musulmi suna ganin wannan ba komai ba ne ta za a ce wannan ba komai ba ne muna gani an mayar da yan uwanmu musulmi sun to kaskantattu wulakantattu to Allah shine waliyinmu Allah shine majibincinmu kuma shine majibincinsu kuma shine waliyinsu to mu kai abin wajen Allah mu kai kukanmu wajen Allah akan ya taimaki yan uwanmu musulmi na taraba ko muna kiran su yan uwa musulmi na taraba jagorori na siyasa da jagorori na addini su ci gaba da haɗa kansu su ci gaba da mayar da kalmar su guda ɗaya su sanya maslahar su ita ce maslahar addini da maslahar al'ummar musulmi wanda duk ya nemi taimakon Allah to wanda duk ya taimaki addinin Allah Allah zai taimake shi kuma su yi haƙuri tare da dukkan wahala akwai sauƙi da zai zo sannan sauran gama garin al'umma na musulmi kada su ɗauki doka a hannunsu kada su yi wani abu na tashin hankali su kwantar da hankalinsu tsarin doka da aka kawo ya ba da damar dukkan wani mai kuka a ga yadda za a share masa hawaye su saurari umarnin jagororinsu su saurari abubuwan da malamansu za su suke gaya musu domin a samu cimma gaci a kai ga gaci na samun abin da zai ba da ɗauki ga wannan addini namu na musulunci da kuma halin 'yan uwanmu musulmi a wannan jiha ta taraba Allah ya taimake su da taimakonsa Allah ya karfafa su da karfafawarsa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا في هذه البلاد يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في ترابة اللهم كن لهم ناصرا ووليا ومؤيدا اللهم أيد بهم دينك واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من العائسين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا جللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل واجعله قوة لنا ومتاعا لنا إلى حين برحمتك يا أرحم أرحم الراحمين اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين